masu sauraro assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an yi ne lafiya a jerin shirye da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na afirka a yau bayan sa muna dauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare daga nan kuma sai shirin kisoshin rayuwa muna kuma dauke da shirin nan na amsoshin fikihu sai kuma duniyar mu a yau wanda zai kasance cikamakin jerin shirin namuna wannan yammacin waɗannan da yarar Allah su ne jiran abubuwan da za mu muku amma kafin duk hakan sai an fara da jin shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi goma sha biyar ga watan mayan shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu wanda ya daidai goma sha ga watan shawwal na shekara ta dubu ɗaya da hudu da arba'in da uku hijira kamariya masu saurare kokon san cewa yau ce ranar ashirin da biyar ga watan urdubihish wata na biyu na shekarar hijira shamsiyya da kuma rana ce wadda ake girmama abul kasim firdausi shahararren marubucin waƙoƙin addini a cikin harshen farisanci a ƙasar iran an haifi firdausi a shekara ta 361 hijira kamariya a arewa maso gabacin kasar iran ya shahara matuƙa wajen rubutun waƙoƙin farisanci inda ya rubuta littattafai da dama a cikin baitukan waƙa mafi shahara daga cikin littattafan da shine shahin shahi littafin ya tattara fannonin rayuwar iraniyawa da dama waɗanda suka hada da al'adu tarihi da kuma ci gaban da ƙasar ta samu a cikin dubban shekaru da suka gabata hakanan kuma littafin yana kurda adabin harshen farisanci firdausi ya rubuta littafin shahin shahi a cikin tsarin wake kuma ya rubuta shi a cikin shekaru talatin zakare akwai kwafin wannan littafi a ɗakunan aji kayan tarihi na ƙasar iran kamar da kuma aka tarjama shi a cikin harsuna daban-daban na duniya wanda suka hada da turancin ingilishi faransanci rashanci jamusanci da dai sauransu. masu ko kun san cewa shekaru 300 da sa gabata rana irin ta yau wato goma 15 ga watan man shekara ta tara birnin izmir mai daɗaɗɗen tarihi a ƙasar turkiya ya fara a ƙarƙashin ikon kamal ataturk kafin wannan lokacin da birnin yana ƙarƙashin ikon ƙasar girka ne an zubar da jinin dubban sojojin ƙasashen biyu kafin kawo ƙarshen yakin birnin izmir da a halin yanzu yana cikin ƙasar turkiya daga ɓangaren kudancin ƙasar kuma yana daga cikin birane na ƙasar turkiya waɗanda suke samun masu yawon buɗe ido ko ina cikin faɗin duniya a kowace rana da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 29 suka gabata a rana irin ta yau wato 15 ga watan mayan shekara ta 1993 majalisar ɗinkin duniya ta zaɓi ranar 15 ga watan mayu na kowace shekara ta zama ranar iyalai ta duniya majalisar ɗinkin duniya ta zaɓi wannan rana ce dai domin raya abin da yake a matsayin gishiki na gina al'umma majalisar ɗinkin duniya ta bayar da muhimmanci matuƙa ga abin da ya shafi bunƙasa dukkanin harkoki waɗanda suka shafi iyalai a duniya da kuma kare haƙoƙinsu musamman ma dai mata da ƙananan yara waɗanda su ne suke buƙatar tallafi a cikin mafi yawan lokuta wanda hakan ne ma ya sanya aka ƙirƙiro hukuma ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya ta unicef domin gudanar da ayyuka na tallafawa mata da ƙananan yara a faɗin duniya. jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye shiryen sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye shiryen sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na safe daga misalin karfe shida da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato biyar da minti 50 agogon gmt da kuma ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma a shirinmu na rana daga karfe goma sha 12 da minti ashirin.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

wato www.hausatv.com a huta lafiya. Masu sauraro sallama da fatan kuma an yi ne lafiya Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke yi muku lare marhaban a cikin shirin namu na wannan lokaci jerin shirin da muke dauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara karanta mana labaran duniya. Ito da farko ga muhimman kanunsu. An yi zanga-zangar cika shekaru 74 da kafa Isra'ila da ake kira Nakba. A ƙasar Labanan kuwa yau ne ake zaben 'yan majalisar dokokin ƙasar. Iran ta ce a shirye take domin cimma matsaya a tattaunawar farfaɗo da yarjejeniyar shirinta na nukiliya. To yanzu kuma ga labaran da ke da An gudanar da jerin gwano da zanga-zanga a biranen kasashen duniya waɗanda suka hada da Amurka, Australia da dai sauran kasashe domin tunawa da ranar na kaba da aka yi shekaru 74 suka gabata shekarar 1948 inda Yahudawa suka kori Falasɗinawa kimanin 800 daga gidajensu tare da kafa Isra'ila a cikin kasar Falasɗinu. dubban masu zanga-zangar goyon bayan palestine ne dai suka gudanar da zanga-zanga a yawancin birane da suka hada da na amurka da gaske har da biranen new york boston washington montreal da kuma durban bayanan kuma an gudanar da irin wannan zanga-zanga da jerin gwano a birnin michigan domin nuna goyon baya ga al'ummar palestine tare da kira da kawo karshen har-haren isra'ila da kuma mai yankunan palestinawa da take yi da kuma killace jirin gaza kimanin mutane dubu biyu ne suka fito a yankin trade wanda yake brooklyn a birnin new york suna tare da taken palestino yanci yanci ga palestino sannan kuma wasu daga cikin masu gudanar da zanga-zangar a wasu birane musamman a birnin washington sun kira da a kawo ƙarshen killace yankin zirin gaza da isra'ila take yi tsawon shekaru zanga-zangar ta samu halartar wasu daga cikin yahudawa masu adawa da isra'ila waɗanda suka ɗaga kwalaye da ke cewa ba da sunan mu ba a yau ne ake kaɗa ƙuri'a domin zaben 'yan majalisar dokokin ƙasar labanan inda mutane suka fito a sassa daban-daban na ƙasar domin kaɗa ƙuri'unsu har zuwa yammacin yau dai jama'a suna ci gaba da fitowa a mazaɓu daban-daban a cikin birnin beirut da kuma yankunan kudancin labanan da arewacin ƙasar sannan kuma dubin dubatar mutane sun yi layi a mazaɓu daban-daban domin kaɗa ƙuri'un nasu duk da cewa a wasu yankuna musamman a arewacin ƙasar ta labanan an samu wata 'yar hatsaniya banda wasu daga cikin magoya bayan wasu 'yan siyasa suka nuna rashin amincewarsu da yadda harkar zaben take gudana duk da cewa dai hukumomin ƙasar ta labanan sun ce lamarin bai da alaƙa da yadda ake gudanar da zaben sannan kuma wannan yana da alaƙa ne kawai da bambancin fahimta ta siyasa tsakanin wasu 'yan siyasar da magoya bayan su a nata bangaren kungiyar hezbollah da kuma kungiyar amal a kudancin kasar labanan da wasu yankuna na birnin beirut sun kira dukkanin magoya bayan su da su kasance masu kiyaye doka da oda da kuma bin dukkanin ka'idoji waɗanda hukumomin zaɓe suka shata domin tabbatar da cewa an yi zaɓen lami lafiya To jama'a masu harika da sha'afa labaran suna zo muku ne daga Hausa Radio VOH a birnin Tehran. mataimakin ministan harkokin wajen kasar iran ali bakiri kani wanda kuma shine babban mai shiga tsakani na kasar ta iran a tattaunawar biyanna ya bayyana cewa duk da irin mahimmancin da iran din take baiwa tattaunawar biyanna da kuma tsayawa kai da fata kan manufofinta a lokaci guda kuma ba za ta taba abincewa da makiyanta ba wannan da yana zuwa ne a cikin wata sanarwa wadda bakir kani ya fitar a safiyar yau lahadi a ziyarar gani da ido da ya kai wajen baje kolin kayan man fetur da iskar gas na ƙasa da ƙasa wanda ake gudanarwa a birnin tehran inda ce hanyoyin da ake bi domin janye takunkuman da aka kakabawa iran domin kaucewa wani makircin na makiya za a yi amfani da wasu hanyoyin na daban waɗanda ba za su cutar da sauran ɓangarorin ba da yake magana akan soke takunkumin ya ce manajoji da ƙwararru na masana'antar mai da makamashi ta ƙasar iran ɗin sun canza salon hanyoyin da ake bi domin janye takunkumin da kuma a lokaci guda yana da alaka da sauran hanyoyin da ake bi tun da farko domin tabbatar da cewa amurka ba ta sake samun damar yin wata kutun gwila a kan lamarin ba hakirikani ya jaddada cewa tsayin daka wanda kasar iran ta yi shine yake da tasiri wajen sanya sauran bangarorin da suke cikin wannan yarjejeniya ɗaukar matakai da suka dace da muhimmanci domin kowa a cewarsa idan ba a canza wata matsaya ba to iran ɗin tana da wasu matakai na daban waɗanda za ta ɗauka a kan lamarin a yau lahadi ne 'yan majalisar dokokin somaliya suke gudanar da taro a birnin mogadishu domin zaɓar shugaban ƙasar kimanin 'yan takara 36 ne dai suke fafatawa a zaɓen shugaban ƙasar ta somaliya waɗanda suka hada da shugaban ƙasar mai ce muhammad abdullah muhammad da kuma wasu daga cikin manyan fitattun 'yan siyasa na ƙasar da ce kuwa har da tsohon shugaban ƙasar hassan sheikh mahmud da kuma sharif sheikh ahmad sa'id dani shugaban jihar portland shine wanda ake ganin cewa zai iya taka muhimmin rawa da kuma samun nasara wasu da dama daga cikin 'yan siyasar kasar somalia da sun nuna shin gamsuwarsu da yadda ake ɗaukar matakai musamman wajen fuskantar kalubale da kasar take fuskanta daga ƙungiyoyin 'yan ta'adda musamman ma kungiyar nan ta ashabab wadda take da alaka da kungiyar alka'ida to jama'a masu rare ƙarshen labaran duniyar kenan. To a gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina wanda ya fasara kuma karanta mana labaran duniya daga nan Radio Hausa VOH. To yanzu kuma ba tare da bata lokaci ba za mu tsunduma a taskar mota shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a nahiyar Afirka ko kuma batutuwa da suke da alaka da nahiyar ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar. A yau shirin namu da Allah zai dubi ne akan wasu daga cikin batutuwa wanda suka fi ɗaukar hankali a tarayyar Najeriya musamman ta fuskoki na siyasa kuma wasu batutuwan da suka shafi zamantakewar al'umma da kuma batutuwa na tsaro da dai sauransu wanda da yadda Allah za mu yi dubi akan wasu daga cikinsu da fatan masu saurare za a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin. To kamar da muka ambata cewa shirin namu na yau da Allah zai dubi ne akan wasu daga cikin lamura waɗanda suka ɗauki hankula a cikin wannan mako a tarayyar najeriya a bangarori na siyasa zamantakewa tsaro da dai sauransu za mu fara dubi ne a kan batutuwa da suka shafi harkoki na siyasa musamman ma dangane da irin matakan da wasu daga cikin ministoci na gwamnatin shugaba bahar suka ɗauka na ajiye mukamansu domin yin takara ta siyasa shugaban najeriya din muhammadu buhari ya yi bankwana da wasu daga cikin ministocin nasa ne waɗanda suka aje aiki domin yin takara a babban zaɓe mai zuwa na shekara ta 2023 yayin jawabinsa a ranar juma'a da ta gabata shugaba buhari ya ce ya yi imani da cewa wasu daga cikin ministocin suna da ƙwarewa wanda za su iya yin abin da ya kamata domin su gaje shi a ranar laraba da ta gabaci dai shugaban ya umarci dukkanin ministoci da shugabannin hukumomi da ma'aikatu masu son tsayawa takara a mukamai daban-daban da su aje su kafin ranar litinin daga cikin ministocin da suka aje mukaman nasu kuwa sun hada hada ministan sufuri rotimi amici da kuma ministan neja delta sannan kuma akwai ministan kimiyya da fasaha bayansa kuma akwai karamin ministan neja delta sai kuma karamin ministan ilimi sai dai wasu daga cikin ministocin kuma rahotanni sun ce sun janye aniyar su ta tsayawa takarar domin ci gaba da riƙe mukaman nasu na minista to kuma wani batun wanda shi kuma ya shafi matsalolin da aka shiga sakamakon karancin man fetur a wasu sassa daban-daban na tarayyar najeriya din inda 'yan najeriya suka sake tsunduma a cikin irin wannan wahala ta matsalar man fetur din a jihohi da dama na kasar lamarin da ya haddasa wahalhalu ga masu ababen hawa da kuma kawo cikas a harkoki na zirga-zirga tun da farko dai kungiyar manyan dillalan man fetur ta najeriya din ta yi barazanar dakatar da sayar da man fetur a faɗin ƙasar har sai hukumar da ke daidaita farashin man fetur ɗin ta najeriya ta biya ta dukkanin kuɗaɗe waɗanda mambobinta suke bin gwamnati ƙungiyar ta bayyana cewa kimanin wata tara kenan a jere wanda hukumar ta yi ko in kula da su ba tare da biyan su kuɗaɗensu waɗanda sa kai akalla naira biliyan biyar ba shugaban ƙungiyar ta dillalan man fetur ɗin reshen arewacin najeriya bashar ahmad malam ya shaida wa kafafen yada labarai cewa wannan shine sanya mambobin nasu suka janye daga dakon man fetur wanda kuma shine haifar dogayen layuka a gidajen mai a birane daban-daban daga ciki har da birnin tarayya abuja ya kuma ya gargadin cewa matsalar za ta iya kamari idan har hukumar bata dauki matakin biyan su kudaden nasu ba to sai kuma bangaren ilimi wanda shi ma kungiyar malaman jami'a ta najeriya din wato asu ta tsawaita wa'adin yajin aiki wanda ta tsanduma a ciki kungiyar malaman jami'an najeriya din ta tsawaita yajin aikin nata ne da mako goma sha biyu daga ranar litinin tar ga watan mayan shekara ta 2022 shugaban kungiyar ne sanar da tsawaita yajin aikin a cikin wata sanarwa wadda asu din ta fitar wanda kuma ya ce an ɗauki wannan matakin ne bayan da kwamitin zartarwa ya yi wani taron gaggawa a sakatariyar kungiyar wadda take jami'ar abuja shugaban kungiyar ya ce bayan tattaunawa sosai da gwamnati akan kawo ƙarshen yajin aikin ke zuwa yanzu dai sun gano cewa gwamnati ta ki ɗaukar dukkanin haƙoƙin da suka rataya a kanta domin ganin cewa an daidaita wannan lamari wanda kuma kungiyar ta bijiro da waɗannan batutuwa ne tun a shekara ta 2020 hakanan kuma ya ce wannan ya sa sun tsawata yajin aikin nasu da makonni goma sha biyu domin baiwa gwamnati lokaci domin ta warware matsalolin da suke fuskanta a cewarsa to idan muka koma ga wani batu wanda shi kuma ke da alaƙa da batun tsaro a najeriya din shine batun kiran da majalisar wakilan najeriya din ta yi ga gwamnatin kasar china ta taimaka wajen kubutar da fasinjoji na jirgin ƙasa waɗanda aka sace wanda kwamitin kula da harkokin sufuri a majalisar wakilan najeriya din shine roƙi gwamnatin ƙasar china da ta taimaka wajen ganin cewa an kubatar da fasinjojin jirgin kasan su 62 waɗanda aka sace a ranar 28 ga watan maris akan hanyar su ta zuwa kaduna daga birnin abuja shugaban kwamitin sanata abdul fatai buhari wanda ya yi magana a madadin 'yan kwamitin a yin wata ziyara ta gani da ido wadda kwamitin ya kai a tashar jirgin ƙasa ta obafomi a walawo wadda take ibadan ya bayyana rashin jin daɗinsa a kan rashin kubutar da mutanen har zuwa yanzu sanatan ya ce harin da aka kai a kan jirgin ƙasan ya sanya fargaba matuƙa a zukatan 'yan najeriya waɗanda suka koma tafiye-tafiye ta jirgin ya ce ba laifi ba ne idan gwamnatin china ta zo ta taimaka wa najeriya wajen ceto waɗannan mutane kamfanin ƙasar china ne dai ya gina layin dogo wanda ya tashi daga abuja zuwa kaduna wanda yake da nisan kilomita 159 sanatan ya ce gwamnatin kasar china ta samu kuɗi daga irin ayyukan da kamfaninta ya yi a nigeria don haka ba gazawa ba ce idan an nemi taimako daga wajenta to sai kuma batun tarzoma wadda ta barke a sokoto inda gwamnatin jihar ta sokoto ta saka dokar hana fita tsawon sa'o'i 24 a jihar sakamakon zanga-zangar da ta barke tun ranar asabar masu zanga-zangar dai sun nemi jami'an tsaro da su ɗauki mutanen da suka kama waɗanda ake zargi da kisan matan nan wadda take karatu a kwalejin ilimi ta shehu shagari wadda aka zarga da zagin manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ranar alhamis ne dai wasu ɗalibai mazauna yankin suka yi wa wata ɗalibar kwalejin duka sannan kuma suka kona gawarta saboda zarginta da cin zarafin manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da alayansa tsarkaka ta hanyar sadarwa ta WhatsApp. Matakin ya kai ga rufe makarantar baki ɗaya yadda kuma 'yan sanda a jihar Sokoto suke ci gaba da kama wasu matasa waɗanda ake zargin cewa suna da hannu a kisan da ake wa ɗalibar. Gwamnatin Sokoto ta ce ta ɗauki matakan ne domin tabbatar da cewa an dawo da doka da oda a birnin na Sokoto da kuma jihar baki ɗaya. to dangane da shi ma wannan batu din kungiyar gwamnonin arewacin najeriya din ta yi kira da a kwantar da hankali bayan kisan da aka yi wa wannan matashiya a jihar ta sokoto saboda zargin batanci ga manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da allah sa tsarkaka a cikin wata sanarwa wadda kafofin yada labarai suka rawaito gwamnan plato kuma shugaban kungiyar samun lalan ya ce kungiyar tasu tana cikin damuwa matuka game da abubuwan da suke faruwa na tashin hankali a sakotan gwamnoni sun damu matuka a cewarsa da abin da yake faruwa wanda lamari ne wanda ya saba wa sashen shari'a a wajen ɗaukar mataki a cewarsa gwamnonin arewa suna kiran da zauna lafiya bayan rahotannin rikidewar zanga-zangar lumana zuwa rikici wanda aka saka dokar ta ɓace a jihar sokoto saboda hakan sannan kuma gwamnonin sun ce duk wani yunkuri na ɗaukar doka a hannu akan wani lamari na addini ko akasin haka lamari ne wanda zai iya haifar da rikici da kuma tashin hankali a faɗin ƙasar. ta jama'a masu ware ganin cewa lokacin da muke da shiyar da suke mu dole anan ya kamata mu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da Allah za mu yi dubi akan wasu batutuwan na daban kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. Shirin Afirka a yau kenan to yanzu kuma sai shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa VOH barkanku da sannunku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. To da yake muna ƙarshen mako yau rana ce da za mu zakulo wasu daga cikin sakonninku na gashe-gashe ma'ana da sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio muslim radio Iraq. Na farko dai ina gaida hada mai kwamfuta da nan har Najeriya. Ina gaida Ibrahim Haruna da nan har Kamaru. Ina gaida Alhaji Hamza da shi da mai daki ne da na har Abiyaso. Ina gaida Sala Majuwar da shi da mai daki ne da na har Abiyaso. Ina gaida Tanko Kanina da shi da mata ta Zainab annabi da na haffe yi ba ina gaida maliki da shi da mata ta maryama da a idan na haife yi ba ina gaida alhaji dawai kwansonyan ba zuma don na haife yi ba ina gaida rahmatu mai ɗaki na don na haddan zama ina gaida samu mai to ta zubar kannan don na inda take ina gaida rahmatu don na habban ruwa ina gaida muhammadu dan bare bari duk inda shike ina gaida alhaji buhari don nan duk inda shike ina gaida umaru abba don na haka ba da bayan haka nan shugaba uban tahiya hassan barka ina ina gaishe ka da kai da iyalinka kuna tare da Isa Bukar tsoho mai albarka a wani mamadawa ya mai. Assalamu alaikum gidan rediyon Tifran sunana Ahmad Laden Girkau shugaban kungiyar murya talaka a jihar Sokoto Najeriya a karamar hukumar mulkin Kebbi da ke jihar Sokoto Najeriya. ina son ku bani dama ne domin isar da sakon gaisuwa ta ga yan uwana da kuma mai gabatar da wannan shirin Hassan Barka. Na ɗaya kenan sannan na biyu ina ina gaida Sanusi Madattai da Samariya Idris da Sa'adu Abu abubakar da salisu mai manja da alkasun baba liman da samariya haruna duka su a yan nijar haɗabe mai kwamfuta mai yama zai bala kowa sabuwa birnin kabi shugaban kungiyar murya talaka dan asami mai fata ya wuri malam ango malamin makaranta ya wuri da dukkan masu gabatar da wannan shiri da kuma shi mai gabatar da wannan shirin alhassan ina godiya ta musamman kuma ina fata duka yan uwana yan nijar yan gwagwarmaya ina maku fata alherin allah ahmad ladan girkau Salamu alaikum gidan rediyo musulunci na ƙasar mai albarka mai magana mansur aliyu na sauran birnin jibi daga tarayyar najeriya ina so son ku bani dama in bayyana gaishe gaishe na da kuke ba mu dama mu yi a ƙarshen mako na yan uwa da abokan arziki to tashin farin da ina gaira mai gabatar da wannan shirin hassan barka baya da haka kuma ina gaida babban aboki na haɗa mai kwamfuta mai ma baya da haka ina gaida ƙaunata sumayya abubakar iman shi sarakuna birnin kebbi baya da haka ina gaida abokina zai da bala kofa sabuwa shugaban mai talaka na ƙasa hamza galadima birnin kebbi shugaban mai talaka na jiha baya haka kuma ina gaida madasar sani idan da yare ɗan hashim mai dila baya da haka ina gaida tsoho mai albarka a niyami baya da haka ina gaida yako mai aski bararaka baya da haka ina gaida isu madattai baya da haka ina gaida firizi na ra'ayin zuci a garin agadas baya da haka ina gaida sauna a mai goro ina gaida da tunasu mai maganin gargajiya baya da haka kuma ina gaida abu mai kara na gode gidan rediyo musulunci na ƙasa irin mai albarkar. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh dubin gaisuwa da fatan alheri zuwa gare ku radio iran da fatan an wani cikin koshin lafiya to muna godiya da dama da kuke ba mu ta karshen mako ni gaishe gaishe da yan uwa da abokan arziki da farko yana gaida shugaba rabin mai arziki wanda yake garin da magaram akwai isu madattai akwai na agwa mai faci akwai letoro mai su bakin hospital na maji mai adaidaita a takwarana to ina musu fata alheri masha Allah a gaida mini alhaji lawal tati wanda yake nan garin dama garin bayan gidan madara ina muku fata alfahari masha akwai mamman sani radio tv gaskiya akwai shugaba liya mai katon sayi na garin garin daura to masha Allah akwai sare sa'idu wanda yake garin daura ina gaira shi to masha Allah daga naku ne muji jirgi wanda yake garin abuwa jihar dama garin. assalamu alaikum boh hausa jamhuriyar musulunci ta hiran mai magana sa'adu isa jamhuriyar nijar jihar ta mazauni kasar afirkos muna gode da kuke bamu dama muke gaisa gaishe da yan uwa da annama arziki na farko ina gaida shugaban wannan gida hassan barka da shi da abokan aikin su gaba daya ina gaida sanisi madatai ina gaida mamman biniya yakubu awashe ina gaida na agwa mai faci bakin ofital da magara ina gaida alhaji kashimu saluhu mazauni kasar senegal ina gaida alhaji ali jadi mazauni kasar burkina faso ina gaida abokina harashi mazauni kasar burkina faso ina gaida na agwa mai faci bakin ofital da magara ina gaida garan kina malam nasiru isa mazauni kasar afirkos ina gaida abuta muhammadu mazauni kasar afirkos ina gaida shafi ulawai goje jamhuriyar nijar gida ina gaida lawali ibrahima jamhuriyar nijar gida ina gaida eh, ibrahima nomau a mazauni kasar senegal na gode boh hausa a tashi lafiya mai magana sa'ad isa jamhuriyar nijar jihar ta mazauni kasar afirka Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran mai magana Rabi Alhaji Mamba, wanda aka sani da suna Raba mai aski shugaba na kungiyar masu radio jihar da makarar Jamhuriyar Nijar. A meka masa an gaisuwa ta na barka da karshen mako zuwa gare ku karan kan kuma da Hassan Barka. Akwai Letoro mai isansa da na agwa wanda suke nan bakin ofital. Akwai Muji Soja mai adar da sahu. Akwai Abdulaziz Brezi. Akwai DJ Alusto wanda yake nan da makarar Akwai Alkasim wanda yake a birnin Akwai Dozman Takasimoto wanda yake anan da makarar Akwai Alhaji Laula Tati wanda zaɓe ki a nan bayan gidan madara akwai shugaba iliya mai kanti yadda ke nan garkin daura a ga musa a gaisuwa ta na barka a ƙarshen mako zuwa ga eh, murtala mt wanda yake a nan garin da magaram daga ƙarshe kuma a ga musa unga gaisuwa ta ga isufu da sunushi wanda suke a nan garin madattai da dukkanin mambobin mu na ƙungiyar masu kira da radio da kuma dukkanin wanda suke sauraron wannan shirin a halin yanzu waraka mai magana da babu aski da magaram da kuriyar nijar assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta iran radiyo mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke ke ba mu dama muna tofa albarkacin bakin mu musamman wannan ranaku na karshen mako da farko dai ina gaida shagoran wannan shirin hassan barka da shi da ma'aikatan shi duka na radio iran ina gaida abokina shi madattai ina gaida isufu madattai ina gaida lawal alhaji abbani a nan jihar agadas ina gaida abubakar aljabbari a nan agadas ina gaida muji soja ina gaida letoro a damagaram ina gaida adda mai kwamfuta mai yamma lokal gamman ina gaida duka wanda ke cikin wannan gurbin mai albarka da fata tashi lahiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa katu sashen Hausa na biyo Muna godiya da irin dama da kuke ba muna tofa a lokacin bakin mu akan abin da ke ci muna a ƙwarya. Ina son ku isar min da sakon gashe gashe na na karshen mako ya zuwa ga yan uwa da amina arziki. Da farko ina gaida Sanisi Madatsai da Magaran, akwai Uda Muhammadu Jakori da Magaran, akwai Babaye Gambo da Magaran, akwai Hadabi mai kwamfuta mai yama local game Kebbi State Najeriya. akwai Kadura daga gadan Filanin Warji, ina gaida Murtala mai shayi bakin Kwastan House sokoto najeriya ina gaida tsoho mai albarka wanda yake a niyame daga ƙarshe ina gaida ɗaukacin jama'a da ke sauraron wannan shirin mai albarka na gode sashen hausa na biyu kuna da ibrahim haruna mai anguwa bingira buza jihar tawa jamhuriyar nijar mazamni ƙasar kamaru Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa BOH mai magana Uda Mamadu a Jatkori a karamar hukumar Girgir a jihar Zandar a jamhuriyar niger. Yau zan yi amfani da wannan damar da kuke bamu da mai gaishe-gaishe ga 'yan uwa da murnar arziki. Farko ina gaida Malam Hassan Barka eh, a madadinka ina gaida ma'aikatar rediyo ta Iran da babban abokina Ibrahim Haruna mai anguwa Bingirawa, ƙasar Buza ɗan niger mazauni a ƙasar Kamaru. da haddabi mai kwamfuta mai yama da alkasim da letero a zandar da isufu suleiman name zandar da magaram a madadinku ina kuma ina gaida muhammed dan bare-bari a niami assalamu alaikum rahmatullahi voa ta hausa mai magana abubakar muhammad aljabari al'agarasi da ke a nan garin agadas a jamhuriyar nijar to muna godiya da dama da ake bamu a duk ƙarshen mako muna gaishe da 'yan uwa da abokan arziki to da farko dai ina gaishe da shugaban wannan shiri kenan wato hassan barka ina gaishe da aminu mai kuɗi kenan a nan kasuwar tal a shagon kuz sannan kuma ina gaida illola kuz ina gaishe da ila baban taura ina gaishe da sala ina gaishe da musa ina gaishe da shana ina gaishe da illamu masta sannan kuma ina gaishe da abbakar mai gidana na kenan ina gaishe da sula kamfala sannan ina gaishe da al'izza ina gaishe da sale mai shadda ina gaishe da alhaji musa santrakin fale a can bauchi kenan sannan kuma ina gaishe da malam yakubu sahibin raddi sannan kuma ina gaishe da mukaddam malam jamilu sannan ina gaishe da malam ahar ina gaishe da malam tandi ina gaishe da malam jamilu ina gaishe da malam ilyas kenan a nan kasuwa awaki assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu murya jamhuriyar musulunci ta iran mai magana isu baban sale daga tasha ta da magaran ina so a bani dama in gaida yan uwa da abokan arziki da farko ina gaida mai shirye shirye nan hassan barka da yabi mai kayan kwali wanda ke tasha da magaran da nura mai gyaran salula wanda ke tasha da magaran da ali gurji wanda ke kulab da magaran ina kwana da malam hamisu eh, wanda ke kulab da magaran ina kwana da ma shehu president na kulab da magaran ina kwana da dukkan jama'ar gidan nan ina gaida kowa da kowa ina muku fatan alheri mai magana Isu Baban Sale daga tashar da magaran. To da fatan dukkanin waɗanda ka kai da sun ji saƙonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku ai ƙarshen mako lafiya. To kar dai a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran muke zuwa muku a cikin shirin na yammaci yanzu kuma ga shirin na kisoshin rayuwa. Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. mu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stana da stan na Atila Shahid Murtaza Mutahari ko kuma cikin littafin Matnawi na Maulana Jalaluddin Rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. madala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mu yi magana kan yadda shirin kan yadda tsarin kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance inda muka bayyana cewa 'yan gidansa ne suka fara musulunta sannan danginsa wato bani hashim sannan sauran mutane. amma a jerin musulunta na farko shine aliyu dan abi talib alaihi salam wanda a gabansa aka fara yi wa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam wahayi don haka ya fi kowa kusa da manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sannan matarsa hadiza salamullah alaiha sannan sauran mutanen gidan da kuma danginsa amma tarihi ya tabbatar da cewa sahabban manzon allah sallallahu alaihi wa sallam na farko farko sun hada da ammar dan yasir da iyayensa da abuzar algifari wanda ba cikin makka yake ba amma da ya ji labarin bayyana manzon allah sallallahu alaihi wa a makka ya kawo kansa makka har sai da ya gano inda yake ya kuma musulunta a hannunsa yanzu kuma sai wasu abubuwa da suka rage dangane da wahayi da kuma wa'anda suka fara musulunta na farko idan da khalifa abubakar shine na farko wanda ya musulunta to me yasa bai faɗi haka ba a wurare da dama da ya kamata ya faɗi hakan kamar a taron saƙifa inda aka yi masa bai'a a matsayin khalifa na farko kuma bayan jayayya mai tsawo har ila yau bai faɗi haka ba a lokacin da aliyu da abi talib alaihissalam ya ƙi masa bai'a yana cewa shi ya kamata a yi masa bai'a kuma a wasu wurare ya faɗa masa cewa shi ne ya fara musulunta kuma ba wanda ya musanta hakan daga cikin sahabbai ali dan abi talib salam ya faɗi haka ne a cikin shura ta mutane shida wanda khalifa na biyu ya azawa nauyin zaben khalifa a tsakanin su kuma ya faɗi hakan a wurare da dama musamman bayan da ya karbi ragamar khalifanci bayan an kashe Khalifa na uku sai kuma batun saukar wahayi inda muka bayyana cewa akwai bambanci tsakanin wato lokacin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a matsayin manzo wanda malaman shi'a suka ce ya auku ne a ranar 27 ga watan Rajab na shekara ta 40 bayan shekaran giwaye wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana dan shekara 40 a duniya amma a lokacin ne aka saukar masa da alkur'ani a dunkule a cikin kirjinsa sannan a daren 19 ga watan Ramadan shekaru uku bayan haka aka fara saukar masa da alkur'ani daki-daki don haka alkur'ani mai girma ya sauka sauka iri biyu ne akwai saukar dunkule a ƙirjin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam wanda shine ya auku a ranar 27 ga watan rajab yana ɗan shekara 40 a duniya sannan sauka na biyu kuma shine na daki-daki wanda shine ya faru a daren lailatul qadri wato 19 ga watan ramadan shekaru uku bayan an saukar masa na dunkule wato yana ɗan shekara arba'in da uku a lokacin sai kuma dangane da saukar alkur'ani da harshen larabci me yasa allah ta'ala ya zaɓi harshen larabci a matsayin harshen da zai saukar da saƙonsa na ƙarshe ga bil'adama sannan gaskiya ne harshen larabci shine harshen mutanen aljanna malamai suna da ra'ayi daban-daban dangane da wannan wasu sun ce allah ta'ala ya sauka da alkur'ani da harshen larabci ne don larabawa su rike addini don harshen su ne wasu kuma suna cewa don manzon allah sallallahu alaihi wa sallam balarabe ne sannan allah ta'ala yana faɗa a cikin alkur'ani mai girma kuma ba mu aiko da wani manzo ba sai da harshen mutanensa cikin suratu ibrahim aya ta hudu amma a wata zance muna iya cewa banda wannan aya ta sama dangane da sauka alkur'ani mai girma a cikin harshen larabci muna iya cewa arzikin da harshen larabci yake da shi wajen bayyana ma'anoni alkur'ani mai girma wa'anda sauran harsuna ba su da shi watakila shi yasa allah ta'ala ya saukar da alkur'ani a cikin harshen larabci allah ta'ala ya fi sanin gasken al'amarin sai dai idan allah ta'ala yana son larabawa su riƙe addinin musulunci ne ai kowace ƙabila ma tana son ta. sannan larabawan ma ai ba su karɓi addinin da sauƙi ba ai kamar sauran annabawan da suka gabata ne haka allah ta'ala ya yi da larabawan banda haka an yi wasu lokuta a tarihin musulunci wasu ƙabilu wa'anda ba larabawa ba suka fi riko da addinin musulunci a yayin da laraba suke wa addinin rikon sako-sako muna iya cewa mafi yawan littattafan addinin musulunci wa'anda ba laraba ba ne ko kuma wasu ƙabilu ne suka rubuta su To masu sauraro saboda ƙurewar lokaci a nan za mu da sa'aya cikin shirmu na yau sai kuma ta fitowa idan Allah kai mu. Wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Shirin kisoshin rayuwa kenan to yanzu kuma sai shirin nan na amsoshin fikihu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سرارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan mu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na amsoshin aƙidar musulunci wannan shiri kamar yadda muka sani mun kasance muna amsa wata tambaya ce da wani bawan allah daga cikin masu mu ya turo mana wadda wannan amsa da muke bayarwa mun daɗe muna ba da ita tun kafin wannan azumi na ramadana da ya gabata mun daɗe muna ba da amsa ɗin saboda tambayar da ya yi tambaya ce mai muhimmancin gaske tambayar da ya yi idan masu sauraron wannan shiri suna bibiye da mu tambaya ce a kan matsayin 'yan shi'a dangane da sahabbai musamman magana a kan cewa gaskiya ne wai 'yan shi'a suna zagin sahabbai idan kuma ba zagin su suke ba to wane matsayi ne 'yan shi'a suka ɗauka kan sahabbai da ya saba da yadda ahali suna suka ɗauka har ake tuhuma su da cewa suna zagin sahabbai to sannan magana ta biyu shine cewa me yasa sauran mutane na ahali sunna suka ɗauki sahabbai na annabi akan cewa gaba su adalai ne amma su kuma 'yan shi'a ba su ɗauki wannan matsayin ba to wannan tambaya fi sabilillahi kamar yadda muka sha faɗa tambaya ce wacce take da muhimmanci a cikin rayuwarmu ta yau da gobe tambaya ce wadda za ka iya ɗaukan cewa duk wanda zai yi magana ta aibata shi'a da 'yan shi'a ba abin da ya fi kawowa fiye da wannan magana na cewa wai 'yan shi'a suna zagin sahabbai 'yan shi'a suna aibata sahabbai da dai sauran irin waɗannan manganu to wannan bayani uh, kuma wannan tambaya kamar yadda na faɗa tun a shirye-shiryenmu na baya kafin ramadan mun daɗe muna cikin ba da amsoshi na wannan tambaya kuma mun yi tsokaci akan cewa ko da ko amsar nan za ta ɗauke mu lokuta masu tsaho ya kamata a fito da amsa din a fili domin mutane su fahimci hakikanin ina aka sa gaba kusan wannan na shine wajen shirinmu na wajen goma sha biyu ko sha uku dangane da amsar da muke bayarwa ina ganin waɗanda ba su san ko kuma ba su ji sauran shirye-shiryen na baya ba za su iya nema ta hanyar shiga ah, wato kamar website na hausa tv a intanet za su iya samun duk waɗannan shirye-shirye na baya su saurara domin mun fito da abin ta yadda muka zo da ayoyin alkur'ani mai girma muka yi bincike akan ma wannan hadisin da yake nuna cewa wai an ce annabi ya ce sahabi kan nujum wai sahabbai na gaba ɗayansu kamar taurari suke bi ayyuhum iktadaitum ihtadaitum duk wanda kuka ɗauka kuka yi koyi da shi kowanne ne za ku shiryu to mun yi ƙoƙari mun kawo waɗansu ayoyin alkur'ani da kuma hadisai ma da kuma bayanan malamai da kuma bayanan sahabban ma tsakaninsu da kansu akan lalle wannan hadisin in a wajen waɗansu ya inganta to bai inganta a wajen waɗansu ba domin ayoyin alkur'ani ma sun warware hadisin baki ɗayansu saboda bayan da za a ka ce wai annabi ya ce duk gaba ɗayan sahabai duk wanda kai koyi da shi za ka shiryu bayan mun kawo misalce-misalce a cikin alkur'ani allah ta'ala akwai sahabin da ubangiji da kansa ya kiransa munafiki in ja akun fasikun bi fata bayyano. idan wani fasiki ya zo muku da wani bayani ku yi bincike wanda duk malaman tafsiri sun ce wannan wanda Allah yake nufi walid ne bin ukuba walid bin ukuba kuma yana daga cikin sahabban annabi annabi ya aike shi ya karɓo zaka a wajen waɗansu jama'a ya je ya yi magana da su sai ya dawo wajen annabi ya ce ai mutanen nan sun ce ba za su ba da zakka ba ya yi ƙarya kenan annabi ya yi shirin yaƙi ya ce to kowa a shirya aji a yaƙe su kafin ya tafi annabi da sahabai a yaƙi waɗancan jama'a allah ta'ala ya sako da aya in ja ja'akum fasiqun bi fata bayyano idan fasiki ya zo muku da wani bayani ku yi bincike an tusibo qauman bi jahalatin fatus bihu alama fa'altum nadimin domin kada ya kasance kun je kun afkawa wasu jama'a a bisa jahilci sai kuma ku wayi gari kuna cikin nadama to in kashe da ni annabi ya ce ku yi koyi da dukkan sahabansa, duk wanda kuka yi koyi da shi za ku shiryu to yanzu ya dace musulmi ya yi koyi da walid bin ukuba wanda gashi allah ya yi kiransa fasiki sai a ce a yi koyi da shi kuma sahabi ne daga cikin sahabban annabi to kaga wannan tanakot din wannan kurin ayan alkur'anin ta warware wancan hadisin da ake magana a kai sannan idan muka dubi maganan da waɗansu malaman ahalin suna suka tafi a kai na cewa wai sahabbai ɗin nan gaba ɗayansu adalai ne kulluhum udul abin da suka tafi akan duk gaba ɗayansu adalai ne to shi ma mun kawo ayoyin alkur'ani daban-daban a cikin shirye-shiryenmu da suka gabata waɗanda suka tabbatar da cewa wannan cinikin goron da aka yi wa sahabai ubangiji shi ko ba haka yi musu ba kowanne ya sa shi a bigiransa akwai waɗanda Allah ya yabe su akwai waɗanda Allah bai yabe su ba akwai waɗanda Allah subhanahu ta'ala ya kawo bayanai daban-daban a kansu ubangiji ya sa kowane mutum a gurbinsa a matsayinsa ba wai cinikin gora Allah ta'ala ya musu ba domin su ma mukallafai ne mutane ne waɗanda suke sun kasance tare da annabin rahama kuma Allah ya wajanta musu bin wannan manzo da kuma bin shari'a ta musulunci a duk lokacin da suka saba wa shari'ar musulunci ko ta wadan bangare ko ta yaya ne ubangiji subhanahu ta'ala yakan nusar da su cewa wannan guri ba haka ya kamata ba wannan mutum yayi abu kaza ba haka ya kamata ya yi ba domin shi kansa annabin rahama ma asumi ne Allah ta'ala ya zaɓe shi ya aiko shi da risala to amma Allah yana nusar da manzon nan sallallahu alaihi wa alihi idan muka bibi ayoyin Qur'ani duk gurin da annabi yayi wani abu wanda Allah ta'ala yake son ya nusar da shi cewa ba haka ya kamata yayi ba sai ka ji Allah ta'ala ya sauko da aya zaka gani ga sunan lima azinta lahum me yasa ka ba su izini kai musu izini ya rasulullah hatta ya ta bayyana lakum duk waɗannan irin abubuwa ko kuma afallahu anka Allah ya maka afuwa lima abin talahum wani su maganganu za ga Allah ta'ala yana yin maganganu da manzansa akan waɗansu abubuwa don ya nusar to balle kuma sahabbai idan mun ce Allah ta'ala yana magana ga rasulullah da waɗansu maganganu kamar a shirinmu da ya gabata a shirinmu da ya gabata mun kawo wasu ayoyi inda Allah subhanahu ta'ala yake nunin cewa da annabin nan zai faɗi wasu maganganu waɗanda ba Allah ne ya aiko shi da su ba to Allah ta'ala yake cewa la'akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu eh, hajirin waɗannan ayoyi duk yana nuna mana cewa Allah ta'ala idan har bai bar manzansa ba a irin maganganu irin wannan cewa da manzo zai yi wani abu na faɗan abin da ba Allah ne turo shi ba to da Allah ya masa uku ba da Allah ya ƙofa da annabin rahama fa sallallahu alaihi wa sallama to ya ilahi ina kuma ga sahabi in dai za a yi wa manzo irin wannan ko kuma la in ashrakta la na amaluk ka gani ko kuma inda Allah ya kawo wannan cewa da a ce kayi shirka wannan magana ce da ta zo mun gaya maka mun gaya wa alladhina min qablika la in ashrakta la na amaluka wala takunanna min al-khasirin to wannan magana in Allah ta'ala yana tsawatarwa ne yana shiryarwa ne yana magana ne da manzansa rasulullah sayyidul mursalin shugaban ulul azmi minar rusul yake magana da shi akan wannan to yaya kuma zancen sahabi sahabban nan su suka fi annabin Allah ko kuma annabin Allah ne a saman su to in Allah zai magana da shi akan wannan to menene kuma da zai kasance mu za mu zo mu danga cewa muna faɗan abubuwan da dama su sun saba wa doron alkur'ani ubangiji bai yi cinikin goro akan sahabbai ba so idan ka ji waɗansu maganganu mabiya mazhaban ahal baiti suna kawowa akan sahabbai ya ikhwani ba zagi ake na sahabbai ba babu wani dan shi'a da yake zagin sahabi to me zai samu wace irin fa'ida zai samu in ya zagi sahabi sahabban nan sun yi wani abu na taimakon addini sun jajirce wajen kare musulunci waɗannan waɗanda suke wannan ladansu yana wajen Allah subhanahu ta'ala ƙarshen rayuwa kuma manzo ya bar duniyan nan ya bar sahabban nan da damansu to waɗanda ya bari su kuma waɗanda suke shahada suka samu ladansu a wajen Allah sun tafi kuma ladansu yana nan wajen Allah subhanahu ta'ala waɗanda suka saura kuma suka bi Allah suka bi abin da annabin ya bari har zuwa ƙarshen rayuwarsu su ma ladansu yana wajen Allah subhanahu ta'ala kuma muna ɗaga su duk wani mutum musulmi dole ne ya ɗaga al'amuransu ya yabe su ya ɗaga al'amuransu ya faɗe su da alheri amma waɗanda suka kasance bayan tafiyar manzo ɗin sun canja sun shiga wani wadi daban ba su bi wasiyan annabin ba ba su bi tafarkin manzon yadda ya bari ba to dan an faɗa an ce a lokaci gaza a guri kaza wane da wane ba su bi annabi a nan ba sun saba wa umarnin annabi a nan sun ce da wani abu kaza a nan nan ba su bi addinin yadda ya zo ba nan sun ce kaza nan sun canja ma addinin nan sun kawo abubuwa da babu shi a lokacin annabi yin wannan bayanin shine zagi ya ikhwani shine zagin sahabbai shine za a ce wai duk a a cika duniya ko da yake dai maganganun cika duniya da maganan yan shi'a suna zagin sahabai magana ce dama ta waɗansu da suka mai da abin neman tuwo sun bai da shi business duk in kaji suna karaɗi suna karaɗa maganganu a cikin a masallatansu ne a wajen lakcocinsu ne da ka ce za a yan shi'a suna zagin sahabbai domin wannan magana ce za su taɓa ɗawai su karkatar da hankulan jama'a kuma su waɗanda suke turo musu kuɗaɗe daga wasu kasashe na larabawa to nan ne za su ci gaba da aiko musu da kuɗaɗen da suke samu domin su ci tuwo da wannan bayanin sun san cewa ba gaskiya ba ne ba wanda yake zagin sahabi to idan muka koma za mu ga duk shirye-shiryenmu na baya mun kawo ayoyin ƙur'ani da suka yi bayani akan wannan al'amura da kuma nuna cewa lallai ubangiji subhanahu wata'ala bai taɓa yi wa sahabban annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cinikin goro ba cewa duk gaba su adalai ne ba ba mu taɓa samun wannan ba babu kuma a cikin alkur'ani kuma alkur'ani nan shine sama da dukkan wani hadisi duk wani hadisi da ya ci karo da alkur'ani to wannan hadisin ba gaskiya ba ne matukan ya ci karo da alkur'ani mu abin da aka gaya mana shugabannin wani addini suka ce duk wani hadisi da ya zo ya ci karo da alkur'ani to ku hadisin ku jifa da shi a jikin bango sai ya rududdige domin alkur'ani shine a saman kowane irin zance to wannan shine abubuwan da a takaice muka gabatar a shirinmu na baya in allah ya da duk da cewa yau mun so mu dora akan waɗansu bayanai da muka kasance muna kai to amma wannan mukaddima din saboda ana nuna min lokaci yayi za mu tsaya a nan insha Allahu a shirinmu na gaba za mu ci gaba da yin bayani dangane da shi kansa ra'ayin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam dangane ta sahabbansa mun ji ra'ayin alkur'ani ku duba duk wanda bai ji shirin baya ba to ku saurara mun ji ra'ayin alkur'ani game da sahabban nan so in Allah da shirinmu na gaba za mu fara ne za mu shiga cikin shi kuma mai ra'ayin manzon sallallahu alaihi wa sallam game da sahabbansa shi ma ya musu cinikin goro ne ko kuma ya sanya su akan kowa ya dora shi akan bigiransa kamar yadda shi ya kasance kamar aikin mutum shi ne yake sawa wannan yana wannan bigire wannan yana wannan bigire tun da komai da duk abin da za a yi wani abu ne wanda yake allazina amanu wa aminu salihat imani ne da aiki na gari to haka ƙur'ani ya tafi haka shi ma manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya dora kowa akan bigiransa to saboda lokaci za mu tsaya nan sai a mu na gaba insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin to da wani ne muka kawo karshen shirin shirin namu amma kafin mai salama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji an gudanar da jerin gwano da zanga-zanga a biranen kasashen duniya waɗanda suka hada da amurka australia da dai sauran kasashe domin tunawa da ranar na kaba da aka yi shekaru 74 suka gabata shekarar 1948 inda yahudawa suka kori falasdinawa kimanin 800 daga gidajensu tare da kafa isra'ila a cikin ƙasar falasɗinu dubban masu zanga-zangar goyon bayan falasɗinu ne dai suka gudanar da zanga-zanga a yawancin birane da suka hada da na amurka da gaske har da biranen new york boston washington montreal da kuma durban bayanan kuma an gudanar da irin wannan zanga-zanga da jerin gwano a birnin michigan domin nuna goyon baya ga al'ummar palestinu tare da kira da kawo karshen har-haren isra'ila da kuma mai yankunan palestinawa da take yi da kuma killace zirin gaza kimanin mutane dubu biyu ne suka fito a yankin trade wanda yake brooklyn a birnin new york suna tare da taken palestino yanci yanci ga palestino sannan kuma wasu daga cikin masu gudanar da zanga-zangar a wasu birane musamman a birnin washington sun yi kira da a kawo ƙarshen killace yankin zirin gaza da isra'ila take tsawon shekaru zanga-zangar ta samu halartar wasu daga cikin yahudawa masu adawa da isra'ila waɗanda suka ɗaga kwalaye da ke cewa ba da sunan mu ba a yau ne ake kaɗa ƙuri'a domin zaben 'yan majalisar dokokin ƙasar labanan inda mutane suka fito a sassa daban-daban na kasar domin kada ƙuri'unsu har zuwa macin yau dai jama'a suna ci gaba da fitowa a mazaɓu daban-daban a cikin birnin beirut da kuma yankunan kudancin labanan da arewacin kasar sannan kuma dubin dubatar mutane sun yi layi a mazaɓu daban-daban domin kada ƙuri'un nasu dukwa da cewa a wasu yankuna musamman a arewacin kasar ta labanan an samu wata 'yar hatsaniya banda wasu daga cikin magoya bayan wasu 'yan siyasa suka nuna rashin wasu da yadda harka zaben take gudana duk da cewa dai hukumomin kasar ta labanin sun ce lamarin bai da alaka da yadda ake gudanar da zaben sannan kuma wannan yana da alaka ne kawai da bambancin fahimta ta siyasa tsakanin wasu 'yan siyasar da magoya bayan su a nata bangaren kungiyar hezbollah da kuma kungiyar amal a kudancin kasar labanan da wasu yankuna na birnin beirut sun kiraye dukkanin magoya bayan su da su kasance masu kiyaye doka da oda da kuma bin dukkanin ka'idoji waɗanda hukumomin zaɓe suka shata domin tabbatar da cewa an yi zaɓen lami lafiya To masu sauraro ina ga gaba ɗaya ma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma can gobe da safe idan an sake lalbomu kafin nan dai a madadin kowa da kowa a nan rediyo Hausa VOH kama daga Abdullahi Salihu Usman Katsina dai fassara kuma karanta mana labaran duniyar Ni Hassan barka da na tsara na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku mu kwana lafiya daga nan birnin Tehran.